أعاذنا الله وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukacin sarki da kowa mai komai, salati da sallamawa ga kayan halitta annai Muhammad. da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan masallaci na Masjidu Bilal bin Rabah a nan GRA garin Kefi jihar Nasarawa. a wannan rana ta asabar goma sha takwas ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1448 afon wadda ya dace da bakwai ga watan uku miladiya 2026 mun haɗu ne domin ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi na kaifa da na, wa ma huwa wajibul aba'i wal abna a zamanmu da ta gabata mun fara magana a inda malai ce na fa'ihun نبوية للآباء والأبناء ليه؟ ماذا أنكرني؟ malake na tihohi na annabta zuwa ga iyaye da kuma 'ya'ya wannan ya bude ya karin nuna mana hadithin kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi shi kuma hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aka tambaye shi ayyu dhanbi a'zam wani laifi ya fi girma ya lissafa laifuka guda uku Da gaske shi an taqtula waladak khashyata an yut'ima ma'aka ta kashe ɗanka saboda tsoron karya ci arzikin Allah tare da kai to na uku daga cikin nasihu da malam ya jero yace wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke cewa ittaqullaha wa'dilu fi auladikum manzan Allah sallallahu alaihi ce ku yi tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah wa'dilu fi auladikum kuma ku yi adalci a tsakankanin 'ya'yanku zama masu adalci game da yayanku da ƴaƴanku akan me malaki i'dilu baina auladikum fil amwali wal ataya wa kulli shay ku yi adalci akan yayanku fil amwali a dukiya wal'afaya da kyaututtuka wa kulli shai da dukkan komai annabi sallallahu alaihi wa wa sallama ya kwadaitar da mu ya horar da mu akan zama masu adalci kan 'ya'yan mu wajen abin da ya shafi zuciyarmu da kyauta da za mu yi tsakanin ƴaƴanmu Annabi sallallahu ya faɗi wannan hadisin ne a lokacin da wani daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa da suna Bashir baban bin Bashir da shi da ɗansa duka sahabbai ne wata rana ya niyan yi kyauta na wani bangare na gonansa ba an shi annu'man sai mahaifiyar annu'man din ce ba za ta yadda da kyautan ba sai annabi sallasan ya yi shaida ya kira annabi sallasan ya zo ya yi shedan zai ba ɗansa annu'man wani bangare na gonansa sai nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam tambaye shi sauran ƴaƴanka ma ka ba su irin wannan sai ce a annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce mishi ni ba na yin shaida akan zalunci saboda haka ku ji tsoron Allah kuma ku zama masu adalci a tsakanin ƴaƴanku haka duk abin da ya zama na kyaututtuka zai faru tsakanin iyaye da 'ya'ya wajibi ne a yi adalci abinci zama kyauta ce a wata bukata ce ta taso da wannan ɗan yake da wannan bukatar da sauran 'ya'yan ba su da ita wannan bukatar misali kuɗin makaranta ne za a biya misali ba za a ce kinda kuɗin makarantar wancan ya fi na wannan to aka biya wannan dole a ba wancan wani kuɗi ce a'a kana wata bukata ce ko za a sai musu kaya kawai tun da girman su ba ɗaya ba dole na wani ya fi na wani misali ko kuma su aka ba su zabi ko ya zaɓi abin da yake so na wani ya zama ya fi na wani tsada wannan wani abu ne daban wannan duka baya shiga cikin wannan amma mujarrar kyauta kawai a duk yi ma kayanka kyauta ku kuskure ne ka yi ma wani kamar wani ɗanka ba zai zan ya isa aure ba su kyautan gida annan shi ba su isa aure ba ka ce in sun isa su ma za a ba su in ka mutu kafin su isa ba in ta mutu kafin su kuma su isa auren ba hana babu adalci ko dukansu a ba su wanda ba su isa ma gidansu na jiransu ko kuma shi ɗin mai zama dai gidanka ne amma yana zaune a gidan ya yi aure ko da ba ka nan ya san cewa ba gidan shi ba ne gidansu ne ko ka ba wani mota amma karon ba su da shi duk wannan cikin sa'a ba wannan umarni na annabi Muhammad sallallahu alaihi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ji Allah mu yi adalci tsakanin ƴaƴanmu shi yasa maluma suke cewa daga cikin abin da ke haifar ma da hasara tsakanin ƴan uwa akwai rashin adalcin iyaye daga lokacin da ka fifita wani ɗanka akan wasu akan sauran wajen masa kyauta da sauransu to kali kana raba shi ne da sauran yan uwan shi kuma zuciya ba ta daga shi shi da kawai Allah madaukakin sarki ba zai kama ka ba shi ne kila abin da ya shafi zuciya da zuciyanka wata za ka ji kafi kan wani akan wani wani abu ne da mutum bai da iko a kai wani wani abu wanda bai da iko amma kar ka bari wannan abin da ke zuciyar naka ya yi tasirin a zahiri ko ya yi tasiri wajen kyautata musu da kyautata musu da sauransu kar ka bari hakan ya faru Allah ya sa mun gani abu na hudu malai ce wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah sallallahu alaihi ce kullu mauludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi أو لنصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود دون أبن هيهوى دون أه يولد على الفطرة ana haifansa ne akan hanyar tauhidi kowane da ana haifansa ne akan tafarkin Allah maɗaukakin sarki yace fa ahawahu iyayen ɗan su biyu su ne yuhawwidanihi in yahudawa ne sai su mai da shi ba yahudi amma babu wani ɗa da ake haifan shi ba yahudi aw yunasiranihi in nasara ne sai su mai da shi ba nasari saboda su in nasarawa ne aw yumajjisanihi ko su mai da shi ba majushe mai bautan wuta sun su majusawa ne amma babu wani ɗa da ake haifan shi da wani daga cikin waɗannan munanan aqida da munanan addini kowa ana haifan shi ne alal fitrati shi maza Allah sallallahu alaihi ce misali yake ka masalin bahima kuma misalin dabba ce ko akuya ko saniya ko na mai kama da wannan yace tuntadul bahima ana haikanta ne a matsayin ta na dabba salima babu wata matsala a kanta hal tara fiha jada'a akwai wata dabba aka taba haikanta sai aka same ta da alama da tsago a kunninta an ce take yake mata tsago ko wani ya kasa wani ya tsakiya wani ya sama wani ya dan karami shine alamar tashi dabbobin wani ya kasu wanda kuma wanda kuma yin hakan haramun ne haramun ne yana daga cikin alƙawurka da shaidan yayi dama zai ruɗa zai sa mutane su aika na sabon Allah daga tseren tse da yayi ai ya faɗa wala yubtikunna azanal an'am yace daga cikin hanyar da zai sa bayan Allah su bi wajen bijirewa da sa'a ma Allah shine zai rinka ruɗansu wajen su yanke kunnuwan dabbobinsu shi yasa wannan abu da ake matasa a tsaga mishi kunni da sunan alama haramun musulunci da kowa ru'i ne na shaidan, ru'i ne na shaidan. yana gafin fin da yana hanyar da zai biya wadda ya sa mutane su kangare ma Allah wala yuwati kunna zanen al'am yace sai na sa su rinka yanke kunnuwan dabbobin su kuma Allah sallallahu sai ke to yanka dabba sai ta zo duniya kowane mai dabba ya makirin nashi alawan da yake so kuma ta zo ta zama jiki da shi to haka kowane ɗa ake haifansa salim akan a akan hanya suke iyayensa su suke canza shi ya ce ai yuhawwidan al-mawlud da an kuli 'ala al su iyayen su suke mai da shi bai wuce bayan an haife shi akan hanya yake تشبيها بالبهيمة التي جمعت بعد أن خلقت سليمة وتنقة dabban da aka haife aka yanke mata kunni bayan an haife ta lafiya lau babu wata alama tare da ita haka duk wanda kaga wannan hadisin abinda manzo Allah yake so nuna mana shine lalacewa ko gyaruwan 'ya'ya yana da alaka da me lalacewa ko gyaruwan iyaye wadda ga malam zai zai nuna mana irin wannan zai kara buɗe mana abu a fili saboda shi wanda ake masa tarbiyya wanda yake tasowa na tarbiyya to shi yana da abu biyu a ransa shi a gurinsa daidai shi ne abin da babansa yake yi abin da babansa ba ya yi ko mamansa ba ta yi shi ne ba daidai ba shi haka yake tasowa shi innocently haka yake duk wani yaro yake tasowa haka yake tasowa innocently in ya ga iyayensa sun yi abu to daidai ne in ya ga iyayensa sun kyamata abu ba daidai ba ne haka haka yake tasowa shi yasa maluman musulunci suke cewa daga cikin abin da zai taimakawa tarbiyyar ƙaya game da iyaye musamman iyaye maza wadda da yawa ba a yi shirya ce Allah ya shirya shi ke zama kada zama dukkan ayyukanka ibada a masallaci ko kake yi ka ta wani ɓangare na aikinka na ibada a gida ko karatun ƙur'ani ko murajiyar ilimi ko nafilfili da zama akwai wani yanki na ayyukanka na ibada musamman a matsayinka namiji da kake yi a ina a gida ayanka suna kallo ƴaƴanka suna gani shi ɗanka ya saba da kullum zai ce ba ba su taimun kaza shi kuma kullum sai da kai kuma kana ya Allah ta bani kaza ai kana koya mishi kuma wanda kake koya mishi oke ba ba ba baba yake yi ba wani ne yake yi Allah ne yake yi Allah ne yake yi ita malamin barista yake ba mu labarin wata anguwa da ya zauna yace a wani yaro dan aka zo masallaci a kwanakin na yi da sallah masallaci an cika ba ana na sallah ana assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah sai yaron zai daga hannu ce ya Allah ka ba baba kuɗi ya kai mun bicycle shi ana na sallah ko ya daga hannu shi aikin shi kenan kullum Allah ka ba baba kuɗi ya kai mun bicycle bicycle din ba da turanci za a faɗa kare ce ya ce ke kin dinki kaga me ya ja wannan abin ya nuna mi cewa ba baba yake yi ba Allah ne yake ne to shi nan bari roƙi Allah ya baka sai ka sai mu to ne daga cikin kaga kana kana notirin yaron kenan tun yana zai tashi da da wannan da haka gyaruwa ko lalacewa yaya yana da alaka da gyaruwa ko lalacewan kiyaye. haka yana da matuƙar muhimmanci ya zama wajibi kiyaye mu mu lura kuma mu gyara Allah ya sa mu gyara malake wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shakina al-kaba'iri شتم الرجل والديه fa أبا الرجل فيصب أباه ويصب أمه فيصب أمه Allah ta ba sai cikin alkabair ya daga cikin manya-manyan laifuffuka laifuka manya-manya a wajen Allah shatmur rajulu walidaihi mutum ya zagi iyayensa mutum ya zagi iyayensa yone ne me ake nufi da mutum ya zagi iyayensa shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam fassara mana shi ya subbu abar rajulu fa yasubbu abahu wannan yazo ya ce wane zan ci ha lokacin da kace za ka cin nan gare yake da ka kalli kai babanka ne kai ka ce mishi ka zage shi kai shi kuma ya rama to shi ma ya zagi ne gaban nan shi shi ne ma'anan mutum ya zagi baban shi ya zagi iyayen shi haka kuma uwa aka kira dukkan da ka ce ma wani zan ci ka zaɗinka ka fara uwan shi dole ke da ka kira uwanka ne ka ta kashi ka kira da amsa sai ka zage su shi kuma in ya rama shi ma haka yayi Annabi sallallahu alaihi shi yana daga cikin mafi manyan da'ira daga cikin mafi manyan laifuffuka a wajen Allah madaukakin sarki to kuma duk wanda yake zagin iyayensa aiki nan ne ku? la'ana Allahu man la'ana walidai Allah ya tsine ma duk wanda yake zagin iyayensa kaga mutum bai gina ba zai tsinci kansa ya zama a cikin wannan da suke tsinannu Allah ka kare mu daga zama tsinannu Da zama wajibi sai a kiyaye hmm? duka kuma mutum ya zame kafan shi ya zame ce istighfari ka nemi gafaran Allah da zagi ya zama kaman wani wani abu da aka saba har ma in mutum aiki ya ɓaci inda ya zagin ba yana ganin kamar ba a fahimci ran shi ya ɓaci ba kuma ana in har ba a daina ba to masu tasowa ba su daina ba a zo na abokin mu kike ban labarin yaron shi karami kullum in ya zagi sai amma yaron fada yace jiya juma'a za su je makaranta yaron ya tashi ya yi latti ta takalmi yana wasa zai ta takalmi yana wasa yake zan ci kani haka la baba ka zage ni yanzu ba damuwan shi a sa takalmi ba damuwan shi ya nuna maka shi abin da ke ba shi bai ɗauka laifi ba ne shi ya ɗauka wasa ne kawai ke tare da baban shi sai baban ya faɗi magana sai shi yake ma baban raji yanzu shi ba ya samu dama zai raji baba ka zage ni ya ce sai na ji haushi, ya sake hausa ya zai ya zai da shi Allah ya samu gyara abu na shida ma laice ja a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wa sallam faqal ce wani mutum ya zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah man ahaqqu an-nasi bi husni sahabati da zai ce ya ma'aikin Allah a cikin mutane gaba da wane ne su girman haƙƙi na kyautata zamantakewa tare da shi kaga annas gaba ɗaya mutane ya faɗa kowa da kowa wane ne fi girman haƙƙi na kyautata zamantakewa tsakanina da shi shi tambaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala sai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ummuk mahaifiyarka shi kowa girman haƙƙin ka kyautata mu'amala zamantakewa tare da ita yace sun mamanto wane ne na biyu qala yace ummuk ita ce ta biyu yace to thumma man wane ne na uku yace ummuk ita ce ta uku ita ce first ita ce second ita ce to wane ne na hudu yace na hudu kuma shine babanka shine babanka wannan yana nuna mana mahimmanci na kyautata zamantakewa tare da da iyaye iyaye ba babun wasa ba ne ko Babun wasa ba ne wannan nufin ba a wasa da su ba amma ba abun reni ba ne ba reni ba ne amma dai wasa ne na ɗabi'a ne yau da gobe kada mutum ya ji daɗin wasa da kowa sama da iyayen shi wa. Ɗan zama ne za a yi fa na musulunci wai nike magana. ya kata bai kata mutum ya fi jin daɗin wasa da kowa sama da iyaye Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka rana yayi bako sai jikokin shi su zo a gudu a hau kafan shi sai ɗauke sai ɗauke su da za su tafi sai kumbance su sai sake su wanda ya zo wajen shi sai ke ce mishi yanzu har yanzu kuna kuna sumbantan yara yake yake ina da ƴaƴa har kusan guda bakwai ba taɓa sumbantan ko ba yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya zan yi dukkan Allah ya cire tausayi a zuciyarka ku ji amsar nan ku ya zan yi da kai in Allah ya cire tausayi a zuciyarka shi samalan aljazairi Allah ya kan gafarta mishi yake cewa a cikin matakan tarbiyya ma akwai matakin da yaro yake ciki wanda wannan matakin matakin wasa ne kawai shine da haihuwar zuwa ya kai shekara bakwai mataki ne na wasa yace la'ibu sab'an wa ajibu sab'an wa kahibhu sab'an yace shekara bakwai din farko kanka ya zama abokin wasanka duk abin da za a kwani za a kwani shi ne da ni a wasa amma ko da wauta wanda a shekara bakwai ɗin farkon nan sai ɗauki yaron shekaru wani kamfin na haddon ƙur'ani bai kai shekara bakwai ba wannan lutaranci ne ba wayo wani wahala kawai zai yi dawo wallai. to shi a lokacin babu yaren da yake fahimta an banna me an banna wasa shi yaren da duk duniya ta gane wa kenan shi ne a lokacin da shi yana haji ba zai iya karatun hajjin su ba zai iya karatun hajjin da ke kusa da su ko gaba ne ko da shi da ruwa hajjin su ai serious ake yi to shi ba zai fahimtar serious abin da yake fahimta ne mai wasa to wasan ya kai hankali shi ɗayan hajjin ne ka zo jaraba ya kafa na hajjin su ya iya na wani hajji a ruwan shi so da wannan lokacin na wasa ne lokacin na wasa ne a irin wannan lokacin ne Annabi sallallahu yana hudu huduba ya yanke ba ya kama masan da Hussein aiko yana sallah su hau bayan shi da ki dagowa tambaye shi me yasa yake saboda ban son katse musu wasan su ba yana sallah yaro ya hau bayan shi ko ba shi kadai yake sallah ba yana neman akwai mamu suna jin shi amma yake dagowa yake saboda kar in katse musu wasan su gan yara suna wasa a masallaci mara nake shekara hana su kula lokacin su ne mu mu yi mana oke ba za mu iya yi ba su ma za ku wuce lokacin za ku wuce lokacin su wasan za su ce kayansu ce kayansu in lokaci yau ce za su dena ga wannan shekara bakwai ɗin farko abinda za a koya mishi a kwaya mishi amma an koya min da yadda ya kamata a koya min so da shi yaren da fi fahimta ita ce wasa don ya kai shekara bakwai daga nan kuma sai a fara ladabtar da shi kamin shi jan ido abin da ya kamata an yi jan ido abin da ya kamata a zungure shi a zungure shi abin da ya kamata an tallake yin shi a talle ba da sauransu da ke daga lokacin da ya kai shekara sha hudu don kana so ka gane tefin 'ya'yanka daga lokacin su kai sha hudu to ka mai da su abokananka kwa sahibku taba'an so lokacin da yaro kai shekara goma sha ɗaya sha biyu a lokacin na ba jin kamar ya fi baban shi wayo ne Allah ji suke kamar su fi iyayen su wayo sai su lokacin zai fara hayaki su zama abokanai in namiji ne kama shi sai inda za ka je su zama fiye suna shawara tare ya kamata yau muji muli kaza a ina so zan yi karatu in malami ne amma na rasa kafin da zan yi karatu zai shawaran ku ma imara jazali yake cewa yana daga cikin kuskure mutum yana da yara da suka irin wannan matsayi sai motar ka ce motar ta ka ce amma na ga kuskure kawai su gaba wani su da mota bai shawara da su ba ko murna ba za su yi ba ko murna ba za su ko su ga ta tashi ko su ga ko masu kince sun zo suna canja kafin gida ba ko abin da kake koya musu in maza ne su ma kana koya musu in suka yi aure su ma su zama da dictators a gidansu wanda kake koya musu in psychological kana bincike da ɗinsu ne a lokacin kankin kiran ya tsufa ne kamata yi Kuna muhawara da suka ba su gama ta shawarar zo su faɗa maka ne result na shawara to ko da shawara mutum da ya ka ɗauka a cikin mutum bakwai in aka yi za su ji daɗi kuma ko ba komai ai su suka yi shawara suka fitar da result shine nan wata ibu saba'an amma ko da aka yi mitin waɗannan steps waɗannan steps din an samu matsala an samu matsala mu duba mu duba annabi yusuf alaihi salam da mahaifin shi yana ɗan ƙarami ne amma har mahaifin shi ya ba shi da zai iya zaunar da mahaifin shi ba shi labari yanzu iyaye na wani har da iyaye mata akwai iyaye matan da ƴaƴansu mata ba su da fuskan har zaunar da su su ba su labari sai mama akwai labari kuma ta zauna ta saurara ba za ta iyayen nan kina cutar da ƴaƴanki ne a kuma ta ba su labarin ba sai ta bayar ko da gidan wa za ta bayarwa ko bai san ya za a isafetin mata labarin dole san isafetin labarin suka iya yin ma'ada da suke zama da mu a yi tatsuniya a yi kaza kada wani kuma tatsuniya mai wani shi ne ne mu sake jiki da su mu sake jiki da su ta zama wajibi mu mu kiyaye wannan mu kiyaye wannan wannan yana da matuƙar muhimmanci sosai da sosai gabanmu Allah ji kai abokanan mu har suna faɗa mana su ce su za su zo wajen mu a gida su da ruwansu da nan ko ba ma nan su sun san ko ba ma nan suna da aboki ko ba mu za su yi sallama falon za a zauna a yi hira a ci abinci tare shi mun da yake abokin ka wani ya zo shi zai faɗa mana abokin ka sai zama ka saki wannan ko ba zai hana in kai laifi ka ji a jikinka ba in kai laifi ko ba ka so ka da gida a Allah ba ka so ka da gida so da kasan akwai dot, musamman laifin ya shafi sallah shi bai da aboki inda akan matsalin sallah ne a kuma duk girman ka kuma kuka na da mata da yara zai ci mutuncin ka kan sallah Allah zai ci mutuncin ka ko a gaban yaran ka zai fada maka sanda ce eh, ko abin da ya shi amma kuma an ka ka ke bambance yaushe ake cikin kushi yaushe ake cikin amma wani shi da yaran shi zai iya bambancewa to yana kai extent ɗin da ko da kana cikin fushin ba za su damu ba ko da normal ne a gurin su duka iri ɗaya ne Allah ya samu gani sai ma laifin mas'uliyatul abwaini wal mu'allim yake wasu abubuwa da ya kamata iyaye biyu da kuma malami mai karantarwa ya kamata su yi la'akari da shi game da 'ya'yansu da kuma ɗalibansu da suke karantarwa menene wannan ala ce qala Allah ta'ala Allah madaukaki kanki ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara Allah madaukakin ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suke imani ku anfusakum ku sanya ma kanku shamaki katanga wa ahlikum ku sanya ma iyalanku katanga da shamaki ta gami naran daga wani irin wuta na Allah madaukakin sarki kana a matsayinku na iyaye a matsayinku na iyaye kuna da role da za ku yi playing da zai taimaka wajen ƴaƴanku kasu zama ƴan wuta yadda ku kara kanku haka za ku kara ne iyalanku ka yadda ya kara kanshi haka zai kara iyalan shi tun daga matan shi da ƴaƴanta kowa yadda ta kara kanta haka za ta kara iyalanta ƴaƴanta da duk wani wanda ke a ƙarƙashin kulawanta shi yasa karkashin wannan karkashin wannan aya Malam Usman ta ibn Fodi Allah ya dinka shi gafarta mishi yake cewa inda za a samu ba ya zama yana da kula yana da sallah bai wuce shi ya iya sallah ya iya kaza duk wani abu da ibada yana kula da shi amma kuma bai damu ba ƴaƴansa sun iya ko ba su iya ba suna yi ko ba sa yi to shi ma wanda yake Allah zai karfa ko da ko shine liman to shi ma wanda yake Allah zai karfa yace saboda ayan abu biyu tai umarni da shi lokaci kai shi sai an fada sai wani mai an ce ku kara kanku da iyalanku shi sai kara kanshi sai wani mai iyalansa kuma Allah madaukakin sa ta tabbatar masu irin wannan ɗabi'a in wuta ne saboda Allah ya ce afatu nuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd amma jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yarduna ila ashaddil adab Allah ce duk wanda zai imani da wani bangare na Qur'ani da ke imani da wani bangare Allah ce to irin waɗannan suna da wulakanci a duniya kuma suna da azaba a lahira ku ya dauki ku anfusakum wa ba ruwan shi bai tsira ba kenan bai ba haka ya zama wajibi mu kiyaye wannan haka mai karantarwa da ɗaliban shi a inda yake da iko da haka a inda yake da iko da haka haka cewa wannan zamanin kuma har da responsibility na iyaye an dora shi akan malamai masu karantarwa wani lokaci muna karatu a da professor Muhammad Tanko Aliyu Baitullah hafizahullahu ta'ala chief imam na Federal University lafiya sai wani ya rubuta tambaya ba an gama karatu tambayoyi wasu yake ce amma a ja hankalin malamai suma malamansu nasiha cewa ɗan mata balagagu su daina yin overload a kan mashin shima mutum lake ta wannan za a wa malamai ne ko iyayen ɗaliban daga ina ne suka yi overload ɗin su zo makaranta kuma waya ba su kuɗin mashin ɗin to ina laifin malamai a nan kaga wannan responsibility ne kai kana islamiya kai ne za a kira ta ce yaro bai son yin sallah ni kuma ni kuma islamiya ko sallah dai ba mu yi da shi bare in rike shi mu yi sallah sai ya za ya nina zai sa yi sallah ce bai son yin sallah yana da ƙarya yanzu ne ya fara ƙaryan ko tuntun ya fara kuma ya ka ya fara ƙaryan har duk lokacin da akwai matsala akwai abin da Ah, ah, malaman statistics suke kira problem solving techniques a cikin techniques a kawai da suke kira fishbone diagram shi ne in an identify problem ba a iya magance problem sai an identify copies na problem shi sa an kaje wajen likita aka ce ma na da ciwon kai ko shi da shi ba gani ya bata sai ta yi diagnosis kana kaza kana jin kaza kana kaza kana kaza abin da ya kawo maka ciwon kan shi ake baka maganin shi ko ba haka bane ba shi ciwon kan ba ya karoto so da yaro yake kaza a gida to sai a sai tsoki me cotton yaushe ya fara me cotton sai a magance shi malami a makaranta zai abin da zai iya ne a makaranta in ya ce ka ji tsoron Allah ka daina kaza ya ce to awa biyu ya a makaranta ba a islamiya ne hayas awa hudu ba sai islamiyan da suke saboda awa hudu ba misali hayas awa hudu awa ashirin kuma yana ina yana gida saka saka dauko responsibility din iyaye ma ka ɗora ma malamai kaza ma wajibi a iya bambanta waɗannan abubuwa malaki al'ummu wal abu wal muallimu wal mujtama mas'uluna amama Allah an tarbiyati hadha al jil malaki da uwa da uba da malami da society gaba ɗaya abun tambaya ne a gaban Allah akan tarbiyyar yara masu tasowa kamar yadda uwa take playing role ɗinta uba yana da role da yake playing malami yana da role da yake playing society su ma suna da rol da suke playing babu wani duk duniya in dai har tarbiyya ne mutum zai ma 'ya'yan shi babu wanda ya ce ma 'ya'yan shi tarbiyya shi kadai wallahi babu in dai har ka ce kai kadai za ka mai ayanka tarbiyya don Allah da 'ya'yan nan sun zaka kuka kai kadai ka'ida ne wannan dole ka yadda za ka yi tarbiyya ne da sai da society gaba ɗaya kuma wannan ya sa muka samu nagartattun magabata so da ba iyansu kaɗai suka yi musu tarbiyya mu kuma da muka ce mu kaɗai za mu yi tarbiyya shi sa muke complain shi sa muke complain kuma so da ba za mu iya ba ba za mu iya ba so da ka society su ba suna da role da suke playing wajen tarbiyyar ƴaƴa masu tasowa sai ce in ahsanu tarbiyatahu ta'ida wa ta'idu fi dunya wal akhirah in suka kyautata tarbiyyar yara to a duniya sai su yi rayuwa mai daɗi shi ma yaron ya yi rayuwa mai daɗi a lahira ma su yi rayuwa mai daɗi yaron ma ya rayuwa mai daɗi aiki da kowa da kowa da uba da malami da su farki kowa ya play role din shi a cikin yara to kowa zai zauna lafiya amma ka samu tasgaro daga wani guri to kowa bai zauna lafiya ba wanda ya zauna lafiya yanzu wannan majalisar da ake da shi da shan wiwi a unguwan nan a rana ɗaya ne ko tsohon zauna suka fara shan wiwi an fara ne daga wani guri kuma daga wani abu ko amma ni na ce ai ba yara na bane wancan ma ya ce ba yaran shi bane wancan da ya ce ko da ba yaran shi ba zai musu fada iyayen suka ce ba yaran ka bane ko haka bane yanzu shi ne yanzu kuma sun girma yanzu kuma kowa ya kasa zaman lafiya Allah ya kusa duk mai kiwon kaza yana kokarin ya ɓoye. mai kiwon akwai yana kokarin ya ɓoye. takalmi a masallaci bai tsira ba sika da amplifier da kasa ɗin masallaci bai tsira ba kai masallaci a buɗe kowa ya liman yayi aje masallaci a buɗe hankalin ya tashi in ya shigo ya lalleka daga me aka ɗauka me aka bari ne jawo da society ma ba su play role su? amma lokacin da wani ya fara samun matsala a society aka mishi magana iyaye suka ce ba su yadda ba sauran makota gaba ɗaya suka haɗa ma iyayen kai dole uban su uban ya kawo sai ba zai yayi rayuwa a community circulation ba dole ya rayuwa da mutane kowa ya haɗe mishi kai sai an tara ka zauna lafiya amma mun waye gari ka hatta ma in zaka ba jami'an tsaro information akan wani barna su jami'an tsaron za su faɗa wa mabarnacin wani shekaru mana information a kanku su rage zuwa su maka ta'addanci A wani ke faruwa ba ke nan? shi ba za a zauna lafiya malai ce in suka kun da iyaye da malami da da society suka kyautata sai rayuwar yaron ta yi kyau su ma rayuwar su ta yi kyau duniya da lahira suke wa in ahmalu tarbiyatahu shaqiya wa kana alwizru fi a'naqihi dukan su kuma suka yi watsi da tarbiyyar ƴaƴan sai rayuwa ta musu kunci kuma su je lahira zunubi yana wuyansu Allah zai kama su Allah zai kama suna da kowa da iya bakin kokarin shi da playing role din shi kar ya gaza in ka je lahira ka kai tayi naka Allah ba zai tambaye ka kuma akan gaza wani ba malaki wali hada jaa fil hadith ita wannan nima zuwa cikin hadisi da muka karanta a satin da yake kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukan ku masu kiwo ne ko dukan ku abun tambaya ne akai kiwon da aka ba ku sai ma ce fa bushra laka ayyuhal muallim yace bushara a gare ka ya kai malami mai karantarwa bi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam ana maka bushara da fadin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace wallahi la an yahdiya Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na rantse da Allah mutum daya ya shiryu ya zama mutumin kirki sanadiyanka ya fi maka alkhairi sana ba a baka duk wani irin dukiya da ake gahara da shi a duniya mutum daya ya shiryu ya zama mutumin kirki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma aina Ali wannan magana wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam zai nada na Ali a matsayin komanda Yan komanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata magana tukun da dare yace gobe zan mika tutan yaki ma wani mutum wanda wannan mutumin yana son Allah yana son manzon Allah kuma Allah da manzon sa suka san shi sai na Umar yace dukkan musahabai da muke filin kowa ba wanda ya bacci da daddare kowa yana fatan a shi ne ba shi ne saboda a bashi shugabanci ba amma saboda wannan siffan da manzon Allah ya faɗa an ce yana son Allah da manzon shi Allah da manzon suna ne a kuma ma zai so a ce shi ne ina mai ce da muka waye gari aka zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da safe za ce kamar da yaki yace kowa yana daga kai irin annabi gani kowa yana daga kai yana lekawa a gan shi kana ga kar mutane su tare shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai tambaya na ali ina bi talib aka ce ai ya tashi idan shi ba lafiya kafai ruwan da sauri za a faɗa Allah shi ya ya take irin shi a lafiya bai samu fitowa ba zalla sallallahu alaihi wasallam ya a kira shi aka zo da shi zalla ya addu'a ya shafa idon sai na ali ce duka wanda suka shi lafiya ba a ga ranar idon bai ƙara rashin lafiya ba dai bar duniya azalla sallallahu alaihi wasallam sai ya mika mishi tuta a ke shi ne wannan cikin a lokaci. azalla sallallahu alaihi wasallam sai ce to a shiga cikin su abu za ka yi na farko ka kira su zuwa ga su kaɗaita Allah su bauta wa Allah in suka yi tukun ka yaƙe su sai manzo Allah ya mishi mutum ɗaya ya shiryu ya zo mutumin kirki sanadiyanka ba shi alkhairi sama da amaka duk wani dukiya da ake gada da shi a duniya sashe wannan yake nuna zai nuna mana mahimmancin ka tsayi tsayi wani daka wajen ka tarbiyyar da mutane su zo mutanen kirki ko ba za ka gaji ba tunda ka san akwai abin da kake nema a wajen wa a wajen Allah ba kar mu gaji yana daga cikin kuskure da muke yi sai muke yanzu kana mishi magana ɗan maman shi sai ɓaci. baci sai ba kai don ita ne, ba kai don ita bane ta faɗa ma wani ba ka ce mun ba an ce mun ne ma da kanta mahaifiya ce da kanta ta ce mun ita na takura wa yaron nake mata na rantse miki da Allah in zan hukunta yaron ki ni ma ki mare ni gobe ka ta hukunta shi saboda ai ni ba ina ina yi ne saboda Allah ya ne biya ni na san ni ibada nake yi wani aka ban labari cewa ai abin da kake mawa ne iyayen ki ba sa so nake su suka faɗa ka ce nake ki nima su zo su faɗa mu su suka faɗa mu zan faɗa musu nake na rantsi da Allah ba zan dena ba kuma wallahi ba zan dena ba sai dai ba ma shi kuma na ga ya kuskure ba wallahi sai na yi sai na yi akwai wanda ya taɓa ce mun yadda yara suke suke kakkancewa ko da kar musu karatu in kyale su mana nace in ba zan kyale su in za a je ƙwallon an sa gajeren wando ne sai an zaga ko sai an turo masu dogon wando su lega ko ina zaune a gaban masallaci sai mutum ta san laifin da yi ina in an gan in na ga nan ce ko ma ka sa dogon wando ban hana ka zuwa kwallo ba ma je ka sa dogon wando sai ka je kwallo da ne dogon wando sai ka gamje kan saurayi yana yawa amma daga jero wando wa dole sai an zama bature kuma kai baki su kururu saurayi yana yawa da gajeron wando waje je kwallo to shi kwallon ba zai bugu ne wasu da gajeron? wando Allah ka shirya da mu. Ba alaikin wa bushara lakuma ayyuhal abawan yace kuma iyaye guda biyu ga albishir a gare ku yace bi hadal hadisi sahih da wannan hadisi ingantacce da wannan hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza mata al insanu in qata amaluhu illa min salatin yace idan mutum ya mutu ya bi duniya to dukkan aikinsa da zai a bashi lada sun yanke fi abubuwa guda uku cikin sadaqatin jariyatin mutum yayi sadaka mai gudana ni bayani a ko aw ilmin yuntafa'u bihi ko wani ilimi da ya bari ake amfana da shi yake aw waladin salihin yad'u lahu ko mutum ya bar nagari wanda yake masa addu'a to kinga ko ko bace tarbiyyar ɗan ke zama nagari don kawai ciki tarbiyya saboda in kin mutu ki kawo mai ne muke addu'a kuma ɗanki ne kaɗai ta ne kaɗai wanda zai iya yin sadaka ya ce wannan sadakan ba na bane na iyaye na ne haka da shi wani wanda zai yi wanda zama na gari ba zai yi ba zai yi ba wallahi wanda a duniya ma ya kai baban shi kotu saboda kuɗi ha a shekaran jiya aka yi aka yanke shari'a ba shekaran jiya jiya a Najeriya nan a Najeriya Kanawa a Kano yaran abdulsamad buwa mata su biyu suka haɗa su kotu ko da kuɗi shi kuɗin jeji aka yanki shari'a aka ce su yi wini a kotu su yi wini shekaran jeji ba suka kai babansu kotu aka kawai a kone shiyar da ba su ba ya rage musu wani shiyar su, shi ake kotu kuma kotu ta yanke hukuncin ya biya su wannan wasu billions of billions ake magana ba billions yanzu wannan wannan kuwa ganin in suka mutu za su yi wani abin da kai ladai kai ga babansu dole a yi sai ya zama waladin salihin kuma ka yana suna murna su ma sun kai sun yi winning against babansu kuma mata ba da zuwa ya yi wa zai aure su kai ma za su kai ga kotu wallahi wannan ko kafa ne kai musu dan harare za je ko ce muna tuhuman shi charges ya harare ni damage to kaga wannan ba ka yi tsammanin in ka mutu yayi wani abu na kirki ko da abun nan ba ma mu kiyaye kata ba mu labarin wani da malamin mu ya ba mu labarin lokacin suna jos mahaifiyarsu su da lafiya tana asibiti a daren ranar da ta rasu yana tare da ita asibiti har club ɗin shi na kwallo suka yi kwallo da samu kallon zuwa ya kalli kwallon ba ta dai za a je janaza sun ɗauki gawan mahaifiyan a mota ana gabansu da shi kana abokin shi kuma abokin ya je aka yi kwallon ga gawan mahaifiyan a kwanci a gaban shi amma ana tambaya abokin ne ya wasan mu na jiya nan da ya mahaifiyan gawan na yana domin aka binne ta zai tuna ta yi mata addu'a dole sai ya zama waladin salihin ad'ula Allah ka wamu yaya na gari Allah ce falyakun islahuka li nafsik li nafsik ayyuha murabbi qabla kulli shay ce kuma ka sani kai wanda zaka bada tarbiyya ya zama kai tukun kama kanka tarbiyya saboda wanda bai da tarbiyya zai iya bada tarbiyya wanda bai da tarbiyya zai iya zai yi ba da tafiya ce falhasan wa inda al'aulat ma Al. su abu mai kyau a wajen yara shine abin da iyayen suka aikata shine abu mai kyau su ba ruwan su da iyayen su abu mai kyau ne yake wal qadiru ma tarak abin da ka aikatawa shine mummunan abu shine mummunan abu a gurin su yake wa inna husna suluki al-muallim wal abawaini amama al-aulad afdalu tarbiyatin lahu yake saboda ka sani cewa lallai a matsayinka na malami ne karantarwa ko iyaye a matsayinku na iyaye yin abu mai kyau a gaban ƴaƴanku ya fi komai zama tarbiyya a ƴaƴan so da kafin kafin su koyi abin da kake ce musu yi su sani suna fara koyon menene ji'anka abin da kake aikatawa abin da kake aikatawa kuma musamman in karantarwa ne Dalibai sun fi koyi da malamin da suka fi so ɗan malamai sun kai ɗari a makaranta. shi ya riga ya zaɓi ɗaya shi ya fi so to duk da wannan malamin ke shi ma yana son ya ne yana so ya yi ana ko a gidan suna wasa zai ce ni ne malam wani Ina ka ce malam wani zai ce da yadda ba shi malam wani ne fara shi ne shi fi shi ya fi so haka yanzu shi ne malam wani to har a gama wasan shi zai play role ne abin da malam wani yake aina a makaranta Allah ya sa mu gani wannan shine abin da malam ya faɗa na abubuwan da yake da alaka da abubuwan da mas'uliya da ke kan iyaye da ko malamai abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada akwai Allah ya ce mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi akwai tambayoyi da yawa Hmm? wadda take cewa Assalamu alaikum malam tambaya tambayi shine mace ce ta sha azumi sanadiyan al'ada kenan ko sai kuma jinin ya ɗauke da rana ko za ta kama bakinta ne ko za ta ci gaba da cin abincinta har zuwa abin ba ba ta ta yi azumi bai jini ya ɗauke da rana ai ba ɗaukan azumi da rana ba ta sauran kwanakin bonus ne bonus da za ta biya an gane ku amma dai mu sani kuskure ne yana da cikin kurakurai da mata da yawa suke yi a inda yanzu a ce ga mutum baya azumi kuma dalili na shara'a ta sa baya azumi amma sai zai zauna a nan yana cin abinci abin shi inda akwai doka da shara musulunci ake za masa bulala so da ya karya alfarman watan watan tana da alfarma da maza zai a abincin ne a keɓe so da girmama watan kama ga mata suna wannan kuskuren ko a yana za su zauna su ci abinci wasu daga ciki haka ya zama wajen mu yi irin waɗannan abu rashin kiyaye alfarman watan ne Allahu a'lam a hannun assalamu alaikum Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana mai albarka amin wai don Allah malam ya ake gane wannan ok sifofi ne ya ake gane sifofi mai haƙuri da kuma mai son zuciya mai haƙuri ya ai a fili yake ni da cewa wasu kuma naku ba haƙuri ba ne wasu ba haƙuri ba ne wauta ne akwai bambanci tsakanin haƙuri da wauta hmm? mutum yana haƙuri haƙuri shi ne wanda yake haƙurin an taɓa shi amma an taɓa alfarman musulunci da addini ko an ci musulcin wani musulmi saboda musuluncin shi sai yake ya haƙura ta zuwa wuta yi zuwa wuta yi ba haƙuri ya yi ba shi kuma mai kan zuciya shi za a gan shi shi kullum maslahan kanshi yake bi shi maslahan kanshi ne shi abu in za ta yi mishi kyau to ko za ta cutar da kowa ba abin da dame shi wannan bisan zuciya shi shi kullum maslahan kanshi kaɗai yake kallo maslahan kanshi kaɗai yake kallo kamar wannan da suna ga sati biyu kenan in ya kai ake hira da shi jami'in gwamnati ne ake hira da shi akan wani mataki gwamnati take ɗauka dauka game da waɗannan masu wasu zuciyan aladan da sace mutane da sace mutane da kaza wai sai ke cewa wai wai gwamnati tana bin mataki ne na kafantawa da sulhu su a yan uwanmu ne wai yan uwanmu ne ko kuma a cikinsu akwai masu tsun zaman lafiya suka ji na ce kamin tsinan ne Allah tsinan ne ne waya hannunka ba zai lalace ka yanke kai wani ce so nawa aka yi so so nawa aka yi so aka yi duk duniya ba ce wajen shari'ar da ake sulu da ɗan ta'adda ba su a shari'ar son zuciyar Najeriya kuma wani ma da sunan malanta wai in ta ana wai daga cikin abin da za a yi na sulhun shine waɗanda aka kashe musu a biya su diya su kuma wanda suka kashe uban wa zai biya diyan to inda aka ne kowa ma sai zama dan ta'adda shi ma kashe ni ma sai zama dan ta'adda sai rama in na rama ni ma sai a biya da diyan ko shi ma wancan da na kashe mi shi ma sai zama dan ta'adda shi ma sai je rama sauran duka kan zuciya kawai tun da shi ba taba uban shi ba taba uwan shi ba ba ta ce ƴaƴan shi ba to kawai lafiya kalau wannan alaman son zuciya ke don mutum shi maslahan kan shi kawai an gane ku wannan a takaice kenan amma son zuciya kuma ba karamin ciwo ba ne. so da Allah madaukaki sarki ma ya suskanta a lokacin da mai son zuciya ke zama mushriki so da lokacin da ya zama maslahan abin da ya zama maslaha a wajen Allah shi da abin da yake so ba to zai rushe ya tsaka nashi maslaha akan maslahan da yake a wasu ke maslaha wajen Allah to wannan kuma ya zama ya zama shirka ya zama ya koma bautar kan zuciyar nashi ke Allah ka tsare mu Wani ta salamu alaikum malam wasu sun ce ɗan da haife shi ta hanyar aure ba wasu ne makamashin wuta saboda ya mawa laifi ya mawa laifi ya mawa laifi yanzu ya kawata sun san dai shi kuma waye ma laifin hukun kafin a yanke wannan hukuncin shi dai laifin shi yana da laifi ko su ba ce wa laifi bare ma yi kusan ya mawa laifi to me za a sa shi a wuta me za a sa shi a wuta su magabata malamai magabata ba su yadda suke yi shi ne sun akwai ɗan da aka haife shi ba ta hanyar aure ba to su iyaye da suka suke suna barin maka su sanin ne su kadai ba ma faɗa ma kowa ba ma faɗa ma kowa wata sabo wajen sai na umar Allah ya kare ta a gare shi lokacin yana amirul mutum ya ce za ta yi aure amma ƙar ta taɓa yin ciki a waje amma yanzu ƙar mutum yin kirki shin za ta faɗa ma wanda zai aure ta sai na umar ya ce kul so da yanzu ita ne ke ce wancan awara wani da ya faɗe mai ya wuce kuma ta tuba kuma ka kul haka shi bai laifin kowa ba bai laifin kowa bari a ce makamashin makamashin wuta shi wanda ya ce shi ne makamashin wuta in ya tishi. Da ya ga Allah sai ya riga shiga aljanna ya riga shiga aljanna shi ta yi ina Umar radiyallahu ta'ala anhu yana cikin da suke tsanantawa kan irin waɗannan maganganun ko wasu daga cikin wasu daga cikin malaman mazhabu mu na malikiya da suke cewa ba za a ba shi limanci malamai sun musu raddi ai sun musu raddi kata kata yi dalilin kuma laifin mai da ba za a bashi amma shin ya sallah shi kai ya yi suka ce ya yi to ok limanci ba zai yi haka wannan duka maganar banza ne mace salamu alaikum malam eh, mace ce mijin ta bata kuɗin shefani to kafin ta aiki yarinyanta ita ta ɗan rage kuɗin so da yake ta rage ita mariyan kafin ta ta take ta rage malam menene hukuncin su ita yarinyar sunanta farauniya kai tsaye suna farauniya ita kuma mahaifiyar ya danganta tare in ta ce ma mijin ba na kudin cefa ne kawai misali sai ɗauki kuɗi sai bata sai zama irin nau'in abincin da za ta yi bai cinye kuɗin da ba dama rabuwar nata ne an kuma ta da wayo ta mayar in ta lusara ne ta mayar amma wani mayarwa da za ta yi amma ya zauto ba wai son zuciya ta yi da gangan ta takura ma abincin abincin ya ƙi yin fasali yadda ya kamata kawai suna kan wani abu ya ya rage ba ko ta ta yi kudin ce bane sai dauki dubu goma sai bata ka gama lissafin ta a ba ɗin lissafin ta kare a dubu biyar shikenan bonus shikenan bonus amma ta ce mishi za a ce kaza zai kira kaza kaza naira kaza kaza naira kaza shi ɗauka su bata shi ta siya na kazan da take za ta ce to ta yi zalunci ta yi zalunci ta yi zalunci kuma yanzu yawanci na farkon kawai ake yi kudin tefa ne ko sai a bare ana wannan lissafi ke kira kike a haba an wuce na rai an wuce na ko da ai wato matsalan ita ce kika mutum zai gane ku akwai lokacin da zaka bari da ke ba akwai lokacin da zaka bari da in ka ce sai ka keke kira kike fa kullum sai ka bari ya ce akwai da zaka ta shiga ciki amma ko kai ba za a gane ko a rinka yi haka a rufe bankokin ba ne abin da ke ko bara wuta gurin wasu za magana a gidan ne ai kamar yadda malam malam malam aminu daura Allah ya kare kiyaye mana su yana ma maza ne wa'azi haka cewa inda namiji yana da wayo ba zai rinka jin haushi ba don wani abu na dukiyar shi ya shiga hannun matan shi ita yau ita matan ka za ta samu dubu ɗari a shekara dubu ɗari ne in Allah da dubu saba'in kai za ka amfana da shi ka dai na matan mutum yan banza ne duk kasanto ta mutum yan banza sai ka amfana da dubu talatin in gani ta siya kai za a sa ta gani sai ma yana ƙariya da canja labule canja kula canja kaza siyan turare kuma duka tana yin danwa ba dai ayan ba ne ba don shi ne don shi ne wannan shi ne ƙa'ida in ya zama wancan condition amma ita ƙar kai tsaye fata ta yi zuwan tabrauniya dole ta biya ko kuma ta roƙa ya fi mata ta ce assalamu alaikum malam kamar yanzu mutum yana tafiya Islamiya. ana koyar da shi Sai malamin ya ce abinda mutum ke kaza ɗin nan babu kyau sai kuma wani malami shi ma ya ce wannan abun yana da kyau to malami wanne ne mutum zai bi abin da mutum zai bi shine shi wannan da yake babu kyau shi ne yake babu kyau shi ma wancan da yake yana da kyau sai hudu wanda yake yake ne yana da kyau sai kuma tana da hankali sai ga wanne ne dalilin ya zama to take take take waye ki auna ki ga wanne ne dalilin ya tabbata ba wanda ya fi sauki ba a wanda dalili ya zama tabbatacce na kyan ko rashin kyan sai ki bi wannan shine kaida ce to malam kaza din nan sai mun yana da kyau wani malam ba bukatun ki shi malam wani a wannan kuskure ne cewa ana yi ta malam wani ya ce kaza wannan kuskure ne na ji wani malami ya ce yana da kyau shi yana da kyau eh amma ni abin da kanta mishi baji da kyau duk wanda ya wannan inda ya sa wanda yake haka ne baji baji zai fara baki ne da dalili ne to ne abin da ya sa nake mishi baji mai kyau saboda kaza saboda kaza saboda kaza ya ci karo da kaza da kaza da kaza amma shi malamin ba su dalilin shi ba shi ko ba zai ce a wannan malaman kaza a shi ko ba su dalilin shi to shi kuma in shi yanda zaki same shi sai ki same shi an gane ku yau wannan ce assalamu alaikum malam menene addu'ar yaya musifa addu'o'in yayi yaya musifa suna da yawa ko musibu iri iri akwai musiban da mutum ke tinkara wanda bai riga ya auko ba akwai musiban da mutum ya riga ya ne ya shiga ciki akwai addu'o'i da mutum zai ayyuka da mutum zai yi zai daga ciki a wanda ke sa mutum Allah maɗaukakin sake kada shi daga musibu kala-kala shi akwai shi Allah maɗaukakin sake ki kiyaye dokai shi ta'arraf ilallahi Allah ya raqa'i fi shidda manzo Allah sai alaihi in kika san Allah kika damu da Allah a lokacin da yake zaune lafiya da lokacin da ke shiga damuwa shi kuma Allah ke ya san ko da baki roƙe shi ba ke zama daga cikin kunki kina damuwa da kiyaye dokan Allah kowane lokaci to in kike cikin tsanani to sai Allah ma madaukaki sarki kike ka miki dauki an fahimta ko sannan kuma a cikin addu'o'i akwai yawaita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin so da annabi ne sai wanda Allah ya ce da ya karanta addu'a muka tsira shi da ke cewa kadhalika nunjil mu'minin Allah ce haka muke tsere da duk wani mai imani in ya karanta an gane ku akwai yawaita la haula wala quwwata illa billah akwai yawan mamaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai yawaita ya ya mujibul mutar inni mutarrin fa ajibni ya wanda yake amsa ma wanda shi cikin tsanani da damuwa ya Allah na shiga cikin tsanani ka amsa mun addu'a ta akwai karanta aya ta 45 cikin suratul ah, Isra فإن الله وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا فكا في ولن أول صحبتها أصلا من ذا الله ثلاثة مسينا يوم حالا شاء نقول لا شاء Allah maɗaukacin sarki zai kare shi daga dukkan wata musiba sa'annan sa'an nan musu yawaita sadaka musu ya yawaita sadaka ya ba waɗanda suka cancanci a ba su sadaka an gane ku yawwa sadakan abinci sadakan abubuwa na rayuwa ga ga ga kina da hali ga makotanki akwai yara ɗaya biyu ba su zuwa makaranta ko da school fees ki augmentin musu school fees din a abinci ne ba su da shi ki auna abinci ki ba su da sauransu tufafi ne masu da tufafin sawa koran juma'a ga gansu kata-kata ɗinka musu kaya ki ba su da sauransu irin waɗannan sadakoki ikon Allah yana yana cin kuɗe musibu kala kala duk girman shi insha Allah wannan take assalamu alaikum malam sallan tahajjud raka'a nawa ne ya danganta da raka'a nawa kike soki? ya danganta da raka'a nawa kike soki? ki wannan kabar su wannan ma kila ne mudawa ya danganta da raka nawa kike so ki annabi sallallahu alaihi wasallam dai bai tabo ta raka goma sha uku ba ta tarawih gaba ɗaya nafila da ake bayan sallar isha bai tabo ta raka goma sha uku uh, wasu maluma ma suna ga farin cewa raka sha uku ana lissafa ne da katal fajr da yake kafin ya fito sallar sallar asuba amma raka sha ɗaya yake tsayawa har maluman da suke ganin babu laifi mutum zai yin sama da sama da haka so da fadin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam uh, salatul layli matna matna cewa sallan da ta raka abin biyu biyu biyu wanda ya ta in ka ri tsoron keton alfiri sai ka yi witiri yake ganin babu laifi da mutum zai iya yin sama da haka akwai hadisi da suke kafa hujja da shi amma gaskiya hadisi ba su inganta ba uh, cewa sai na Umar lokacin da ya naɗa Ubayyu bin Ka'ab da abun musa al'ashari su zama limamai na sallan tahajjud a masallacin manzon Allah ba cewa raka ashirin suke ba da ta ji haka ba abin da ake harkaituwa daga sai na ali cewa yana yin sama da kusa raka arba'in shi ma duka maganganu da ba su inganta ba ba su inganta ba amma dai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce raka goma sha ɗaya hakan kin gara zaki yi biyu ki wutiri in kin gara ma ki hudu ki wutiri kin gara ma ki shida ke wuturi ya zama na bakwai haka har zuwa sama akon sana a wanda ana maganin sallan bayan sallan isha ban da raka'a biyun da ake na bayan sallan isha suka ban da shi suka ban da shi kuma akwai yana daga cikin sunanin rawati yin raka'a biyu bayan sallar sallan isha ban da shi wannan na ne da ke haɗe a sallan isha to daga nan lafifi da mutum zai yi saboda ai dama dare na fara ne daga faduwan rana yawwa shi ne ake magana so ban da wannan ah, wannan take cewa salamu alaikum malam mai hukuncin wanda ya buge mutum da mota ya mutu kuma ya ƙi yayi azumi ah, ya fa'a ma Allah kuma ana bin shi bashi kuma zai je ta da Allah da wannan bashi na azumi so da azumin haƙƙin Allah ne shi kan kawon da sai ke yafe maka ɗan uwan mamacin suna iya ce sun yafe diya suna iya ce in ma koda da sauransu amma ba su yi ce sun yafe azumi ba so da azumi wannan haƙƙin Allah ne haƙƙin Allah ne so haka za in mutum ya bi mutu a haka to ya lahira a da tashin Allah a kansa kuma a lahira zai da abin da zai biya tunda ba azumi a lahira ibo to kaga akwai matsala kenan har yanzu dai tunatarwa akan waɗanda ba sa kan ƙafa ko a jam'i idan ana sallah a masallaci mun sha yin magana akan wannan wanda insha Allah ta'ala kafin mu rufe karatu za mu yi karatu a kan kurakurai da zama sha'i da suke yawan yi a tsalla. Haɗa tsaho a tsalla yana daga cin abin da ke sa tsalla ta fita ya ce abin da ke sa tsalla ta fita wasu za ga suna ruɗuwa ce ai a makar da madina ba a haɗa kafa su waɗanda ba su haɗa ƙafa a makar da gina na fasama ma Allah ke umarni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kada ku bar wani kafa tsakaninku daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa shine rassu sufufakum shi ma'ana rass shine ku manna tsawonku ku haɗa shi ku haɗa shi umarni ne na Annabi Muhammad har ma yake cewa ita wani malamin mu Allah ya saka mishi da asiri yace hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake aiki akan larabawan kar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake la tusawwunna sufufakum aw la yaqalifanna Allah baina wujuhikum ana wa baina qulubikum manzon Allah ce ko ku ta kike ta sahu ko kuma Allah yake hada kanku yana da kan hukuma da Allah ke ma wanda ba su hada sahu ya zama kansu ko haduwa Suke ce yana zai iya yawa daga cikin dalilin da suka larabawa kullum suke hada da juna ke. ba alƙawari ne manzan Allah in da arba za ku rinka hada sawo to Allah ba zai hada kanku ba ko a masallaci ne inda za ku rinka yin sallah ba ku hada sawo to masallacin ma ba zai taɓa cigaba ba don Allah ba zai taba hada kanku ku samu cigaba. ba to wani zaga ya ce ai to ga makan ma kowa na wannan yana can wannan yana yana can to kuma ai ko maka makan ne ba ko maka annabi ka mu gyara wannan kuskure ne insha Allah za mu zo za mu yi karatu a kan insha an bauta wani ce salamu alaikum malam Allah ya saka ya ji kan iyaye amin maran ƙarin bayani akan sallar juma'a ko mata a gida ya kamata mu yi raka a biyu ko za mu yi sallah a gida a biyu za mu yi ko raka a hudu ai ba sallar juma'a a gida ko namiji ne shi da zo masallaci ba da ya sallar juma'a ba ya raka hudu zai azar zai namiji ma da ya zo masallaci amma sai zo ya shiga sallah ba liman ya fito daga da ka'a na biyu shi liman ya sallar mai raka hudu zai balle wanda ke gida balle wanda ke gida haka inda kina so ki sallar juma'a ki zo masallaci kan kuma kina gida sai ki sallar azhar wannan suka zo masallacin ba su kike ba ba su kike ba wannan suka zo masallacin ba su kike ba an gane ku yau ba ku san idan eh, ma za ku su bi liman ne ai ala zo su bi liman ne ba zo su yi su kai ba da biyu take cewa sai hukuncin yin allura da azumi ya danganta da irin alluran in alluran an yi allura ne wanda ke supplement akwai allura da drip da ake kawo wanda ana yi ne da hana mutum jin yunwa to irin wannan da mutum da azumi azumi shi a kare amma ko mutum kila malaria ko typhoid ana masa allura saboda wannan rashin lafiyan ba wanda ya ma azumi shi ba wanda ya ma azumi shi akwai wannan alluran da ana yi na kamata sai ana ka jin yunwa sai zama kowa yana azumi yana kuma wa kana bonus ko a yana mutum da azumi kusa kwana. Hmm. a ce akwai alluran malaria in an maka suka je shi har irji har baki don ka babu mazara aka yadda ka yi brush da makilin lafiya lau lafiya lau sai dai in kai ne jikinka rashin lafiyanka ba zai haka damar ka wannan wani abu ne dama mara lafiya an kasu ba mai shaziri kuma shi mara lafiya da aka ce shaziri ko za ga suna cewa a samun likita mai tsoron Allah ya nuna arziki wannan tun maganar banza ne shi ne likitan kanka shi ne za ka yi azumi shi ne ba ka da lafiya a ji rashin lafiyar nan gaskiya azumin nan ba wa zai rama maka bayan sallah shi ne ai so za ka auna ne daga da ka yi yanzu dan an gama karama wanda yi maka sauki wanda yi maka sauki an fahimta ko aka in ka kai da kuka ji ko kuma da lafiya ga allurori ga kaza to garin ki jazumi shi ke rashin aiki karanta shi ke da karanta Allahu a'lam ba kusa da ƙarshe za mu karanta a eh, yau wannan shi assalamu alaikum malam ne ko shin ya ya halatta mace ta rinka yin a ah, jami'in wannan birni na ga kaman gyatsa kake da man kwanaki da nake amsa shi na ka sake rubuta don ni gaskiya ban san me yake mun gwana wani ki tambaya. to wani ta assalamu alaikum malam me hukuncin mace da za a mata auren dole kuma gari ne ok za a mata auren dole mamanta ce take tana son auren na fahimta kuma ya bata zaɓi ya ce in tana so to in bata so shi kenan amma ita kuma wannan tan tana ce ko maganan ya mutu sai ta ba ta da maganan to ya za ta yi ai da ita ba ta matsala ai mamanta ba za ta wata aure ba na mamanta ba za ta wata aure ba kuma mamanta ba za ta sa mata aure ko ta sa an yi bai dauru ba dangin mamanta ko da baban da wanda ya fi mamanta ba zai tsara ko ya tsara bai dauru ba haka ita ba ta da matsala wanda zai mata aure kenan babanta to shi kuma ya ce ya ba ta zabi yi ta ba ta da kes ba ta da kes ta ci gaba da jin umarni dama hanyar a babin bin umarni kama uba shi ne a sama yi ta shi kenan yanzu ita uwa ita ce take sa'a ma Allah ta sa'a ma Allah ko ta tawadan tilasta ƴanta kuma ta sa'a ma Allah wajen kin umarnin mijinta kaga tana tana cikin tako biyu amma kuma ita yar ba dalili bane zai sa ta mahaifiyar rashin kunya hmm. duk da haka har yanzu ta samu dama da license na kaima mahaifiyarta rashin kunya ba dole ta cigaba da binta a sannu da rarrakinta da mata haƙuri da sauransu ba za ta mata rashin kunya ba amma dai ba su da cika suka cigaba da addu'a Allah biyu ta tsakaninsu insha Allah ta'ala ai kamar ne ya gori sai gobe sai ya gori Allah ya samu dace wallahi ta'ala alam na'am Eh. Hmm. Hmm. Hmm. hmm. sai ya hmm. ya hmm. hmm. da A da da da a bayan nan. Saboda akwai wani wanda ku da suke yi yi sai ka cigaba da yi da yi da yi da yi da yi yadda kai wato ita ita za mu bi cewa kan mun yi magana abu ya zama mana damuwa so ka za mu daina yi so da addinin da kai kanmu ba ba damuwa ba an kashe su wasu an kashe musu yan eh, wasu an musu ba illan da ba musu ba su su daina tsar amma sun yi abin da kai shari'a bai yadda ba abin da kai shari'a bai yadda ba shine ya zama damuwan ba a kanka ba damuwan akan iyalanka wanda zai kai ga salwantar rayuwansu a nan ba a da ka yi abin da zai ja musu ba amma a kanka ne ka ci wa da hakuri su ɗin ma in sun yadda shi kenan haka ba za ka za ka suka ah, shi gyara karna so da shi tsarin Allah shi ne in ana karna sai zama kai kana gyara kullum gyara kake ba ka gaji ba so in ƙoƙon wannan ɓarnan ya tafi sauka to kai ba zai shafi gaba an kina karanta ƙorani istoshin annaba da suka gabata gabaɗa kowane annabi Allah ya tashi hallaka mabarnata cikin al'ummansa sai ce ma ja amuruna amruna najjayna lu salihan wallazina amanu ma'ahu najjayna lutan wallazina amanu ma'ahu sai Allah ce na tsira ta shi shugaban masu wa'azin da kuma sauran waɗanda suka yi imani suke wa'azin Allah ce su ce muka tsira da su su ce suka su su ce muka tsira da su haka in consequences na ɓarnan ya tashi zuwa to shi sai Allah ya tsamar da shi Allah ya tsamar da shi an gane ku sai ga da damuwa ya samu kowa yana wayo ke a zuciyanki Allah zai tsira miki damuwan a zuciyanki a ji abin da damun ki kowa abu ya dame shi amma kike kike kike normal zai damun ki sai da kin kasance ki dama kina me kina hanawa amma daga lokacin da kai shiru Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi yake tafsirin faɗin Allah maɗaukakin sarki lu'in allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn maryam zalika ma asaw wa kanu ya'tadun Allah ce ya tsine waɗanda suka kafirta daga banu isra'ila Allah faɗin da yasa ya tsine musu ke sura kanu la yatana hauna an munkarin fa'alu sura sun kasance ba sa hana juna aikata barna Abdullahi dan Abbas yace fa ba sa hana bane kwata-kwata mutum in yaga dan uwanshi uwan shi yana barna yau zai hana shi sai ya bari gobe ya hana shi ya ci bari ya da ciki to ya rage naka ya kyale shi ya ce ya rage naka da tsinawa zo sai haɗa har da shi ce na kyale ka rage naka to da matukan za ki ta to shi nan ya rage na to in ba za a iya sauka har da ki saka dole ki komai wudin your power wajen kiga faɗakar kin ja hankali kin yi kaza kan wannan wannan kunnan an gane ku sa'annan maganar cewa wasu ko ka faɗa musu yane ne sai sun yi wannan kuma sanin yana wajen Allah ne akwai da za ka faɗa mini tun shekara goma da ya wuce sai yau zai gyara akwai wanda sai yau ne shi yau ne shi zai gyara annabi Musa alaihi salatu wa salam sai zai wa mutanen sawa zai an mishi an faɗa mishi wata magana an ce lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum adaban alima yace ma'adibatan ila rabbihim wa la'allahum yarji'un haka kin ta zaka je ka mutane wa fara mana shi ne yin dama jin da aiki da shi dama yana hannun waye yana nan Allah ne kuma kowa Allah zai tambaye ni yaka wani Allah ya dora mu Allah ya sa mu gani wallahu ta'ala alam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatika